ɗari biyar ne za ku raba naira ɗari ɗari me ka tsaya kana ta haka haka gefe ɗari biyar ne kana gani ka bayar kana ce suna ce naira ɗari wannan shine irin yadda waɗannan matasa 'yan koren 'yan siyasa ke samun abin rayuwa ta yau da kullum bayan kammala gangamin yakin neman zaɓe shekara ɗaya da ya gabata na yi hira da wasu daga cikin irin waɗannan matasa da a duk wayewar gari ke dafifi a ofishin jam'iyyun siyasa ko gidajen masu riƙe da mukamin siyasa da zimmar ko wani daga cikin wakilan da waɗanda suka taimaka wajen yakin neman zaɓe zai waiwaye su domin samun abin sanyawa a baka. Kowane irin tanadi 'yan siyasa suka yi domin kyautata rayuwarsu da farko ga wani matashi isiyaka haskakawa. An kafa gwamnati mun yi wahala mu yi wahalwalu mun yi komai an an kafa gwamnati muna nan a party office kara zube. ba inda muka sani duwayenmu a nan yake duk dai abu ɗaya muke yi so amma a kashin gaskiya a har yanzu ba abin da muka yi witnessing as a uh, dividends of democracy sunana umar muhammad musa muna cikin wani hali sannan muna tunanin cewar demokuraɗiyyar nan mun samu sama kuma ga ƙasan ma mun zo mun samu matasa kuma su ɗin su suka kafa gwamnatin nan aka tsaya aka yi ruwa amma har yanzu dai matasa ba mu san halin da muke ciki ba akwai wasu da kuka tura zuwa abuja eh, wai me suka yi wa matasa kawo yanzu eh to yanzu kamar yanzu dai matasa matasa ba mu san halin matasa suke ciki ba zuwa yanzu haka ba san halin da matasa suke ciki ba don da sun san hali da mu za mu bude baki mu ce ga abun da suka yi sunana Fadimatu Aliyu amma an fi sani na da dada bisa gaskiya da gaskiya sun san wahalan da muka sha a kansu mu muna ganin za su iya tuntuɓa mu za su tausaya mana akan bisa wahalan da muka sha akwai waɗanda suka bi gwamna duk inda gwamna ya shiga sun shiga nan gurin kwamishinoni nan sun san su senator sun san su rep sun san su ya kamata kamata su din nan waɗanda suka sha wahala ya kamata a kira su a kyautata musu kafin nan a ce za a yi mana wani abu amma har yanzu ba abun da muka gani tun da aka gama kamfen har zuwa yanzu Alhaji Muhammad Abdullahi mataimakin shugaban jam'iyyar APC na jihar Adamawa ya ce jam'iyyar tana da kyakkyawan tsari na musamman domin kyautata rayuwar matasa da mata ko me zai iya cewa game da al'adar nan ta maula zaman jiran gawar shanu da suke yi a sakatariyar jam'iyyar game da ɗaukar kokumbara zuwa gidaje da ofishoshin 'yan siyasa domin neman abin sanyawa a baka. Amma nan da wata biyu ko da wata uku masu zuwa a gaba, in ka zo gaba na kai da kanka za ka san cewa lallai akwai abun da jam'iyyar APC ta yi a kan mata da matasa. Wani mataki da gwamnatin jihar Adama ta ɗauka domin rage zaman kashe wando tsakanin matasa da mata shine na ɗaukar su aikin sharar manyan tituna a Yola fadar jiha sau biyu a mako. Alhaji Abdulrahman Abba Jimeta shugaban ma'aikata na ofishin gwamna ya yi mini ƙarin bayani. maimakon a zauna ana yaudarar matasan nan ko a ce ana ba su sa ko ana ba su wani welfare wanda idan wannan gwamnatin ta kare wannan policing kuma ya lalace shine na sa pa nawa a ɗauki matasa 200 a cikin gari ba matasa kawai ba har da mata waɗanda wasu sun rasa mazajinsu wasu kuma da dai zaman rayuwa kan ba su matsala abin jira a gani shine waɗanne irin matakai gwamnatoci a matakin tarayya da jihohi za su ɗauka domin cika alƙawura da suka ɗauka wa matasa da mata da kuma irin tanade-tanade da aka yi domin su a kasafin kuɗi da ake jira shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kai yayin da sauran 'yan makonni kawai gwamnatocin su cika shekara ɗaya da karɓar madafun mulki Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya